Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Numar Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 30 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji cewa ana gab da saka kafar wando guda tsakanin gwamnatin Nijar da kungiyar kwadago. Baban zaben kai sanarwa, sanarwa cewa muna jan hankali ne na cewa gabanni su sani muna nan ba kwana muke ba ba barci muke ba kuma ba gurgun cewa muke ba. kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafa da shirin ƙasa ba kasawa ba baba ya kuma ƙeri na tafi kuma da shirin jaridun gana akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu assalamu alaikum yanzu haka dai an tsare wata mata da ta daɗe tana aiki a ma'aikatan harkokin wajen amurka domin samunta da kantar karya ga masu bincikenta akan hulɗanta da kuma kyaututtukan da ta karɓa daga hannun jami'an ayyukan leƙen asiri na ƙasar china ma'aikatar shari'a amurka ta gurfanar da ita a gaba alkali amma candace maria calabon ta ce ba ta yadda ta yi kowane laifi ba yadda calabon kwararra ce a sashen sarrafa harkokin ofis na ma'aikatar harkokin wajen amurka kuma tun a shekara 1999 take rike da wannan mukami tana rike da mukamin harkokin tsaro na shiga da fitar da bayanan sirri a manya da kananan ofisoshin dakadancin bagadaza khartoum shanghai da kuma beijing masu gabatar da kara suna tuhumar kalibon ne da karbar dubban daloli da wasu kyaututtuka da suka hada da kwamfutar tafi da gidanka ciyar da ita biya mata kuɗin wasu tafiye-tafiyen da ta yi har da kyautar gida har yau masu gabatar da kara suka ce jami'an leƙen asirin na ƙasar china sun buƙaci kalabon ta basu bayanan sirri akan taron harkokin tattalin arzikin amurka da china su kuma su bata kuɗi yanzu haka ɗaya daga cikin manyan laifukan da ake tuhumanta da aikatawa shine sun haɗa da kin faɗa hukumar binciken manyan laifukan ta amurka wato fbi dangantaka da wakilan na ƙasar china jami'an ma'aikata shari'ar amurka suka ce kalabon ta yi amfani da mukamin da take da shi da damar na damar mallakan manya-manyan bayanan siri na hulɗa da kasashen wajen amurka domin biyan bukatun kanta kuma duk ma'aikacin da ya yi hakan har aka gane to zai gane kuransa yanzu da idan aka tabbatar da laifin da ake zarginta da aikatawa za ta fuskanci ɗaurin shekaru 25 gidan yari a matsayin na ministan harkokin wajen amurka rex tillerson zai kai ziyararsa ta farko a kasar turkiya wadda take ta gaba-gaba a kungiyar tsaro ta neto yunkurin ganin an fatattaki kungiyar isis daga birnin raƙa inda take kirarin babbar hedkwatar ta ce a siriya zai zamo a sahun gaba na abinda tillerson zai tattauna a ziyarar tasa a ankara kamar yadda jami'an amurka ke cewa a cikin shugabannin si wato siyasar kasar waɗanda talisan zai gana da su sun hada da shugaba rajab tayyip erdogan goyon bayan da washington ke baiwa 'yan awarin urdawan siriya na pyd da kuma sojojinsu na sa kai da ake kira ypg a yakin da ake yi da kungiyar isis zai kasance kan gaba wato kuma zai ci gaba da tasiri a kasar ta ankara wanda ake ganin za a gabatar da wannan batu sannan kuma sai kuma sukar alakar pkk mai fada da gwamnati a turkiya wannan ya sa wani shehin malami daga cibiyar kanaskiya da ke turai ya ce akwai batutuwa da dama da suka dabaibaye batun na siriya wannan ya sa kasar turkiya ta sa rai cewa abubuwa za su canza lokacin da aka bayyana zaben shugaba donald trump a matsayin shugaban amurka wannan ne ma ya sa jin kaɗan da trump ya karbi ragamar mulki ƙasar turkiya ta yi ƙoƙarin ganin ko za ta shawo kan sabuwar gwamnatin ta amurka domin ta katse hulɗa da ƙungiyar hurɗawan 'yan tawaye da ke siriya wato pyk wadda turkiya ke wa kallon ƙungiyar 'yan ta'adda amma lamar mai canza ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc ne wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatse a kusa da wani shingen 'yan sanda da ke bagadaza babban birnin kasar iraki kuma ta yi dalilin mutuwar mutane goma sha biyar kano wasu arba'in da biyar sun samu rauni jami'an 'yan sanda suka ce dan kunar bakin waken ya tada bom din ne salin da aka tsaya da wasu motoci ana binciken su a jiya talata abinda ya sanadiyar wato kamawar wasu motoci da wuta nan take sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma dai abin da aka sani shine kungiyar isis ta aikata ire-iren waɗannan ayyuka can baya musamman ma ganin yadda karfinta ke ƙara sukurkucewa a ƙasar ta iraki yanzu haka sojojin gwamnatin iraki na ci gaba da fafatawa da wannan 'yan ta'addan a yammacin mosul inda mayakan na isis da yawansu su kai dubu biyu suke mayar da martani sai dai kungiyar ta yi hasaran wurin da ta kame tun a shekarar 2014 a arewaci da yammacin kasar na iraki amma sai dai kuma sun kara kaimi wurin kai hare-haren bamai a wurare daban-daban a cikin kasar labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara yada zangon a jamhuriyar niger inda kungiyar kwadago ta wato ta sake karce ƙasa a dambarwarta da gwamnatin ƙasar sulaiman barma gare takun sakar da ya yi sanadin zargin juna tsakanin kungiyoyin malaman makaranta da bangaren gwamnatin nishar a game da halin ta ci ba ta ci ba da aka shiga a makarantu mallakar gwamnati inda malamai ke yajin aikin watanni da dama na daga cikin matsalolin da suka ɗauki hankalin kawancen ƙungiyoyin kwadago na etn kamar yadda kawancen ya bayyana a sanarwar da ya fitar malam manu bage shine sakatare janar na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta ustn e maimakon gwamnati ya cika alkawulan da ya ɗauka tare da jejeniya da ya sa hannu a kanta tare da ƙungiyoyin kwadago malaman makaranta su kansu irin zaman da suke yi tare da gwamnati zama ne wanda bai dace ba ya zamanto maimakon a zauna a yi sulhu tsakanin bisa ga duk abin da shahi lakwal ba haka bane ake wato shi shugabannin gwamnati su suke hutuwa suna ta zage-zage har ana kama wasu shugabannin kungiyoyin kwargo ana rihiya sai zamanto wasu shikashikan gwamnati suke hutuwa suna faɗi manganu iri-iri na bisa ga shugabannin kungiyoyin kwadago ana faɗi manganu na hasa wuta na ƙara tunzura ma'aikata da sauransu muka ce wannan bai dace ba rikicin da gwamnatin nijar ke tafkawa da kamfanin afirka a kotunan kasashen yammaci da badakalar uranium gate na daga cikin matsalolin da kungiyoyin kwadago suka buƙaci hukumomin nijar su yi haske a kansu in ji lawali isuhu na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta cnt mu ji muka yi cikin jurnal aka ce an yi handama an ɗauki kuɗi an sayar da uranium aka ce ba uranium kin ba bane uranium kin areba ne nijar kawai aka ce ta samu da kawai kasuwar dare dai haka dai an ce ministry mun ji shi ya ce a ai nijar ba kawai dan dai kawai sun bada dai sunan waggawa aka ce kamfani nan na sofamin eh an samu kuɗi to harkan nan ya kamata a tsaya a hida mu nijeriya wai miye ake ciki mine ne gaskiya ciki assemblée nationale su da kan sun sa kat parlementaire muna ji muka ce to in enquête parlementaire kin tai aka kare ko mine in akwai laihi ya kamata justice ta dauki haraka a game da matsalolin ma'aikatan gwamnati da na ma'aikatar merin mai da na ma'aikata 'yan nijar da ke aiki wa kamfanonin kasashen waje kawancan kungiyoyin kwadago na etn ya gargadi gwamnatin nijar cewa baban zaben kai sanarwa sanarwa cewa muna jan hankali ne na cewa gabanni su sani fa muna nan ba hukwana muke ba ba barci muke ba kuma ba gurguncewa muke ba eh, yau idan ya to gwamnati bai sauraron mutane idan ya zamanto gwamnati baya cika alkawulan su ba mu iya mu yi kallon shi haka nan za mu ɗaukar matakai za mu Za mu wanduna mu muma mu ta da kaimi saboda mu tafiyar da kokowa ta mu kawo gwamnati bisa ga hanya ya shahi mun hawaye mu yajin aiki kenan aiki ma muna iya mu shiga cikin shi tun a yayin wa'adin mulkin shugaba isu na farko gwamnatin Nijar ta ɗauki matakan ƙarin albashi da samar da kuɗaɗen allowance allowance ga wasu ma'aikatanta sai dai sannan a hankali gwamnatin na cewa akwai alamar nauyi ya fara yi mata yawa lamarin da ta danganta da halin matsin tattalin arzikin da aka shiga a duniya hujjar da kungiyoyin ma'aikatan kwadago suka yi watsi da ita suna masu cewa za su ci gaba da fafutuka har sai gwamnati ta saka ma'aikata cikin kyaukyawan yanayin rayuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to a gaida suleiman kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan मस्त गगन में आज मैं आजाद दुनिया की पंछी उड़ती मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ To haka yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makonni uku da suka gabata, mun faro tattaunawa da wani bawan Allah mai bukata ta musamman ta rashin gani. wanda kuma ya faro mana labarinsa da cewa tun yana ɗan ƙanƙani ya samu makantar wanda kuma daga ƙarshe aka tafi da shi har garin Legas inda ya yi firamare ya yi sakandare ya wuce kuma Ingila domin yin jami'a wannan bawan Allah shine ɗan Lami Basharu wanda yake ya yi karatu akan harkokin kasuwanci har zuwa digirin farko da na biyu sai kuma ya wuce ya sake yin digiri akan aikin lauya wanda kuma yanzu haka yake shugabanta wata kungiya ta anglo wadda take kula da mutanen da suke da larura ta rashin gani ko kuma na kasa. Assalamu alaikum Haji Dallami Basharu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To muna ta tattaunawa wancan karan lokaci mana halinsa sannan kuma abunka da kai a tafanni a tafe. <laughs> Wallahi to yanzu ma da na ji daɗi da nasa ai na zaka koma Najeriya ashe kana can a Switzerland har yanzu. Wallahi muna na. Ina son ne mu dasa bayan ka gama makaranta misali a Ingila da ka yi karatunka har ka dawo gida da sauransu. Shin ya ya aka yi maganan aiki kuma fa misali? Eh to yanda abin yake na kare karatu na ingila amma ba wai na kare ba domin da na dawo na sake koma amma da na kare um, digiri wanda na yi na masters na harkan um, abin um, kasuwa mm. na dawo gida domin na riga na yi wani eh, abin nan application zuwa cambridge university lokaci mm. a ah, ah, cambridge eh. tara da tamanin da hudu mm. an riga an bani izini zuwa cambridge university mm. ya ce to tun da sauran shekara ɗaya kafin shiga barin dawo gida to da na dawo gida dai allah da ya taimake ni mm. na same wata mata ta ce ah in aiki ne nake so bari ta haɗa ni da wani ta haɗa ni da shi director general na nta da wani vincent maduka to shi kuma tsohon dan king's college lagos ne domin nema na yi karatu a king's college mm. ina muka zauna muka tattauna ce ta ina na dauke ka aiki ma mai da ka zo ka yi to ina son zan watsa eh, maganan na su a nigeria mm. a ce to ba laifi ka zo ka yi mu gani shi ne ka samu aiki a yanci lokacin so mm. na fara aiki a yanci 84 har na bar aikin ma 96 da na kafa kungiyan da muke yanzu anglo-nigerian welfare association for the blind kamar shekara nawa kenan kana aiki na aiki nan shekara goma sha biyu a hmm. nta to bayan wannan da ka kafa ita wannan kungiya taka mai zaman kanta ta anglo din nan eh. shin wane wani irin kalubale dan akwai magana da nake son kafin mu je nan mu fuskanta amma zan dan tambaye ka akwai kalubale wurin kafa ta koko kawai lafiya lau ta kafu kuma ka ci gaba har zuwa yanzu eh to ai lafiya lau ta kafu amma tafiyar da irin kungiya irin wannan din ba karamin mm. aiki bane a Najeriya mm. domin na ga irin wannan aiki ma sai ma mutum ya gama aikin shi kwata-kwata tukun Hmm. ya ko dan samu dan canji hakan nan ya ajiye amma ne ya ce kai ni ba dan iya ci gaba da ce da yan kwana suna nan suna shan wahala bari mu kaba wannan kungiya mu ga abin da damu yi irin taimakon da damu yi hmm. me kuke na ce to hmm. na bar aiki na kafa wannan to alhamdulillah dai muna nan muna ci gaba wani irin abu kuke son ku cimma da kungiyar anglo to muna koyar da makafi yadda da su aikin kwamfuta mm. kuma duk takardun da masu gani suke karanta muna mai da shi karatun makafi braille mm, kamar yadda dai kafa wanda kuma muna da library wanda makafi da su su zauna daga irin takardun su zauna su yi karatu mm. kuma muna koyar ma wanda suka makanta ah, su zo mu koya musu yadda za su koyi sabon zama a duniya. Mm. Koya musu irin karatunsu yadda za su tafiya ba wai da jagora ba mm. da sauransu hakan nan. Mm. Na gani. To, amma yanzu misali a duk wannan ayyuka da kake yi, na ji kaman a raɗe raɗi ba, ban san gaskiyar abin ba, an ce kamar har kuna son ku juya ya zama akwai ƙura'ani da makahu zai iya karanta da wannan birel ɗin, me gaske wannan? To, ai muna yi, ba wai muna yi. muna yi sosai Kur'ani muna yi na larabci muna yi na turanci duka muna mai da mm. su mun tuttura arewa da ko'ina wanda suke so sai su zo gurin mu kawai to kenan dai wannan Kur'ani na makafi da za su iya karantawa da wannan rubutu kamar an huhuda da na larabcin da fassarar shi misali ku ne dai kenan kuka yi dukansu muna yi a gurinmu. Eh, a farkon labarin da ka fara bani lancan makonni biyu da suka wuce da muka yi hira da kai ka yi magana cewa 'yan missionaries irin masu ah, da'awar addinin kirista wanda suke zuwa gari eh. gari su suka zo suka ɗauke ka har suka tafi suka sa ka makaranta da sauransu wanda ka yi wata magana ka ce ka gode musu sai na ji ka faɗi ka gode din har cikin zuciya mutane da yawa za su yi tunanin cewa to tunda ai an ɗauke ka missionaries ne sun kai ka kayi karatu a shi kenan za ka zama kirista don na tuna har ka ce babanka ya da ana ta cewa kar yadda ya je ba ce a je a baka ilimi ya aka yi ka zama kiristan ko baka zama ba abin da mutane za su kula cewa ka shiga bukata ya biya ka samu ilimin da kake so ka mm. fita kuma kanka ya wayu kuma mm. ka koma gidan da ka fito mm. abin da mutane kamata su gane kenan domin eh, akwai mm. yawan musulmai suna shiga irin wannan makarantu a kuma a juya su mm. amma in ka san inda da ka sa a gaba in ka girma to ka mm. san inda ka sa kanka mun samu ilimin kuma Allah na taimakon kuma na taimakon kowa da kowa ya gurgudu eh to bayan wannan misali a cikin wa'annan hidimomi da kake yanzu misali kana Switzerland can Geneva me ya kai ka wurin kace to eh, akwai wani doka da majalisar ɗinkin duniya ta kafa tun na eh, shekara dubu da shida mm. wannan doka shine dokan harkan samun hakkin na kasasu mm. na duniya da mm. ake kira convention on the rights of persons with disabilities so kowane ƙasa da su sa hannu mm. bayan sun sa hannu kuma akwai abin da tura ke kira mm-hmm. yi ratifayin mm. za su tabbata da abin da suka sa hannu mm. to najeriya ta sa hannu ta tabbata cewa ita ma tana cikin abin to duk ƙasan da suka tabbata hakan nan akwai kwamiti eh, wanda da su dinga kula da eh, dokan nan wanda da su dinga bin ƙasa su san menene suke yi ma wanda suka sa hannu da sa mene yaya suke tafiyar da um, dokan din ma a kasashen su so mm. sai su kama na so ni kuma na samu a zaɓe aka yi mm-hmm. an yi zaɓe um, shekara 2014 mm, eh, an fara eh, zaɓen farko da na shiga ah, dubu um, biyu da sha biyu mm. ba mu samu shiga ba domin mun isa da latti mm. amma um, na dubu biyu da sha hudu mm. mun kirkira sosai mun kimsa kanmu sosai muka je muka samu muka ci to shi yasa ina cikin wannan kungiya har shekara hudu idan kare nawa um, shekara mai zuwa. So eh. kowane um, shekara na mu zo nan Geneva har sau biyu mu mm. duba duk eh, rahoton da kasashe suke tura mana cewa ga yanda suke kula da nakasassu a kasansu duk wanda suka sa hannu suka tabbata cewa za su kula da nakasassu sai su tura mana rahoto sai mu duba mu tambaye su da su tura wani su ma suna tura su ma su zo wani ma na tura eh, Mm. ko vice president nasu su zo su gaya mana gashi gashi ba ga yadda muke yi da na kasassun mu ga abin da muke yi mm. sai mu dudduba rahoton da suka tura mana mu tambaye mu yi musu tambayoyi bayan mun gama tambayoyin kuma sai mu rubuta eh, abin da muka gani a kan maganin da sai muka tura musu muke to wannan wannan dai na neman gyara wannan na neman gyara a su. To mai sauraro sai a biyo mu a mako mai zuwa mu ji shin yaya aka yi. Dallami Basharu muna godiya. A madadin duk waɗanda suka sa hannu wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Ni Usman na Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida abban boss yanzu kuma ga Baba kuma Makeri da shiri na gaba. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito hurucin ministan filaye da albarkatun kasa mr john peter amehu inda ya ba da wa'adin makonni uku da duk wani mai haƙar zinari ta barauniyar hanya ya daina ko kuma fuskanci doka jaridar ta ce ministan ya kara da cewa gwamnati na shirin fitar da wasu dabaru na wucin gadi da za ta aiwatar a matsayin matakin dakile ayyukan mutane masu hakan ma'adinai ta barauniyar hanya jaridar telegraphic ta ci gaba da rawaito jawabin ministan filayen yana cewar gwamnati ba za ta yi sakwa-sakwa da ayyukan masu wannan aika-aikan ba wanda take kyau da zaton cewa suna samun kuɗi ne daga mutanen china da kuma india sai kuma jaridar ghanaian times wacce ita kuma ta bugo cewar 'yan sanda sun sako shugaban ɗalibai na gidan kwana ta atlantic hall a jami'ar cape coast wanda aka kama su sakamakon rikici da suka tayar a jami'ar kuma sun sa hannunsu akan takarda na tabbatar da haloli na gari jaridar ta ce an ba ɗaliban beli ne kan kuɗi dubu hamsin akan kowane ɗalibi wanda ya daidai da dalar amurka dubu goma sha biyu a yayin da bincike zai ci gaba a kan tarzoma da ta faru a lokacin da ake bukin mako na wannan gidan kwanan ta atlantic hall wanda ya sanadiyyar raunata ɗalibai da dama kuma aka lalata kadarori a jami'ar har jaridar ganyen ta rawaito cewar shugaba kuma kakakin kungiyar delta force na matasan jam'iyyar npp mai mulki da suka mamaye harabar hukumar tsaron jihar ashanti a birnin kumasi kuma suka lallasa shugaban hukumar tsaron na jihar yanzu haka ya shiga hannun 'yan sanda jarida ta ce 'yan sandan sun kama shugaban kungiyar matasan ne kwame bamba da aka fi sani da ofisun siyan buwadu mai shekaru 37 a ranar lahadi da ta gabata jaridar Guardian ta ce ana tuhumar kwami Bamba ne da jagorancin wasu matasa guda biyar da suka mamaye kuma suka taɓa lafiyar shugaban hukumar tsaron jihar Ashanti George Eje kuma suka ja shi ƙasa a ranar Juma'a. jaridar ta ce a cewar wata sanarwa da mukaddashin jami'in hudda da jama'a na ma'aikatar 'yan sanda jihar ashantin chief inspector godwin ahiyayo ya sanya ma hannu na faɗa cewar suna tsare da shugaban kungiyar delta fall din kuma suna nan suna neman sauran waɗanda suka yi wannan aika-aikan tare da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana To gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi gunza local government ina kira ga shugaban kasar Najeriya ga Muhammadu Buhari da talakawan Najeriya ya kamata a sa ido ga majalisa. Wani irin rena wayon hankalin talakana a ce an kai kasafin kuɗi ya bace an kai a tantance wani shugaban efcc an kasa duk abin da shugaban kasa ya kai na ci gaba na raya talaka ga kasa yan majalisan ga sun shakawa sun shure saboda haka babban mace amanan kasa shina ba kona talaki ya kamata shugaban kasa a hito da hanya ta dakatar da shi efcc ta yi aikin ta akai ne sannan duk wani dan majalisa ya kamata yan najeriya kwanmu da kwarkwatan mu mu tashi mu yi zanga-zanga mu nuna musu ba aikin da suka yi mun kai su ba sannan wa'adda ya majalisa yau ko jahili an haka yana yi aikin da aka majalisa aiki aikin mina na sun kai mina na sun kawata talaka wakilcin mi sun kawata talaka saboda haka shugaban kasa ya ɗauki mataki na gaugawa ga majalisar najeriya Assalamu alaikum biyoya da Allah ina so ku yi mun sakon nan zuwa ga sanatocin Najeriya musamman 'yan jam'iyyar APC. Tsakani da Allah sanatocin APC kun ba mu kunya a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tura sunayen mutane ku ce wai ku ba za ku tura ba ba za ku tantance ba tsakani da Allah ba kuwa ba adalci ba. Allah ya kai ku dalilin Buhari kuka je inda a ce a PDP kuke dadda kun faɗo ƙasa Allah ubangiji ya saka Buhari da abin alkhairi kuma abin da kuka mai Allah kai mu dubu biyu da ya kala kowannen ku ya dawo gida mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya a gaskiya talauci bai yi ba a rayuwa a gaskiya talauci ya yi mana katutu a yankin arewa maso gabashin najeriya a jiya na ga wani ikon Allah a gari na na Inusari lokal government a jihar Yobe akwai wata kungiya da ta ke taimakawa mutanen yankin arewa maso gabashin Najeriya wato yankin da rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu da sauran abubuwan more rayuwa to akwai wata kungiya da ake cewa World Food Program da take taimakawa al'umma kai kasan na akwai talauci idan ka dubi yadda mutanen gari suka yi je wurin nan akan abinci wanda Allah ya hore masa miliyoyin naira akan abincin dubu goma sai je higa layi ko dubu ashirin sai je higa layi a da shi ma ya isa ya mawa wani na kusa da shi amma wai sai ka gansa a cikin wannan layin shi ma yana karɓar abincin nan don ka ba wannan ragwanci ne kuma wannan rahin imani ne kuma wannan tahin kiyama ne kasan idan tahin kiyama ya zo dama abu kala kala ba da gani da Allah shi kyauta yanzu kuma ga ladan ibrahim ayawa da labaran duniya amma a takaice a yau da za a saurari ra'ayin jama'a shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattijai da takwaransa na kwamitin bayanan sirri na jam'iyyar democrat sun yi alkawarin za a ɗauki matakin ba sani ba sabo ga dukkan mai hannu a cikin binciken da ake wa rasha na tuhumar katsalandan eh, zaben shugaban ƙasar amurka da aka yi a shekarar ta gabata suka ce ko da ko na hannun daman shugaban kasa ne donald trump wannan bincike za a faɗa shi zuwa inda duk ya kamata a tafi in ji dan majalisa richard burr dan jam'iyyar republican daga jihar north carolina a salin da yake wa taron manema labarai jawabi babban kwamandan askarawan amurka da ke aiki a gabas ta tsakiya ya ce yanzu haka an kaddamar da binciken yadda aka yi har fararen hula kusan 100 suka mutu sa'ilin da sojojin amurka ke yi wa ke yaƙi da 'yan ƙungiyar isis john joseph votel wanda shine shugaban sojojin amurka na tsakiya ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki jiya laraba a zaman kwamitin harkokin soja cewa mayakan isis sun yi amfani da wasu dabaru a wurin da ake da yawan fararen hula general votel ya ce sun yi amfani da damar sanin yadda muke da tsananin takatsantsan ne game da yin wa fararen hula illa yasa suka yi amfani da wannan damar yanzu dai binciken da ke karkashin jagorancin brigadier janar matu isla zai duba dukkan bangarorin biyu ne da suka taimaka wurin mutuwar waɗannan mutane ranar 17 ga wannan watan da ake ciki yanzu haka ana tsare da wata mata da ta daɗe tana aiki a ma'aikatar harkokin wajen amurka domin samunta da shirga karya ga masu bincikenta a kan hulɗanta da kuma kyaututtukan da ta karɓa daga hannun jami'an ayyukan leƙen asirin ƙasar china to masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ladan ibrahim a yawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abo da injiniyanmu. mu na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima. jima.